da waɗanda suke gehen ku ya ahlul madina min al-arabi daga cikin ƙauyawa munafiku da akwai munafikai ka aslama kamar kabila aslamawa wa ashda da kabila ajaa wa gifar da gifarawa duk waɗannan cikin su akwai munafikai wa min ahlil madinati munafiquna nan ma cikin mutanen madina kuma akwai munafikai kamar su abdullahi dan ubay maradu ala nifaqi sun yi zurhi cikin kahirci ai lajju sun durraba bihi cikin kafirci wata marru sun doge alaihi akan munafiki Lata ta'lamu Allah yace ma annabi kai baka san su ba kai dabul nabi wannan magana zuwa ga annabi ne baka san su ba nahnu na'lamu Allah yace mu muka san su sanu azabu marratayn da sannu za mu yi musu azaba sau biyu bil haci da kunya ta su auri al qatl ko kisa da duniya nan duniya wa azabil sannan da azaba kabari a lahira summa yuraduna bil akhirah sannan a lahira a mayar da su ila azabin azim zuwa ga azaba mai girma huwa nar ita ce wuta

na jinkiri ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khalaqu amalan salihan sun garwaya aiki mai kyawu wa huwa jihadun qabla zalika shine jihadin da sun kai gabanin wato yakin tabuka aw itirafin ko ko hurucin da sun kai bizunubin da laifukan su auga da zalika ko wani wannan wa akhara sayyi'an sannan da wani aiki na daban wanda yake mummuna wa huwa takallufun shine jinkirin su an ittiba'i nabi sallallahu alaihi wa sallam fi gazwat tabuka jinkirin su ga gabin manzon Allah zuwa yakin tabuka asallahu an yatuba alaihi ana sa ran ubangiji ya karbi tuba su inna allaha gafurur rahim domin Allah mai gafara ne mai jinkai nazalat wannan aya ta sauka fi abi lubaba da abu lubaba wa jama'a da wasu jama'a ausaku an musamman da sun ka daure kansu fi sawaril masjid ga gimshikan masallaci lamma balagahu yayin da labari ya zo musu na ma nazala abin da ya sauka fil mutakallifi daga waɗanda sun kai jinki wahalabu suka rantse Allah ya hulahu illa nabi wannan daure wanda sun kawa kansu ba wanda zai kwance shi daga wannan daure sai annabi ba Allah sai annabi ya zo da kai ne ya kwance su lamma nazala yayin da aya ta sauka na'am tsarkake su ita wannan zakka wa zakihin a kai ma ka tsarkake su da ita min zunubin daga zunubansu ba ka za sulusa amwalin sai annabi ya karbi sulusun dukiyarsu wata ta sadaka biya ya sadaka da ita su waɗanda suka aikata wancan aiki da muka ambato baya wa salli alaihim sannan kai musu addu'a inna salawatika lalle addu'o'in ka sakanu lahum rahama ce da natsuwa gare su wakila an ce dumani na natsuwa ce bi kabuli taubatin domin in annabi ya karbi sadakar su to hankalin su zai kwanta su ga lalle Allah ya yarda da su ya karbi abin da sun kai wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ga abin da ake faɗi da abin da ake aikatawa na alam ya alam yanzu ba sani ba annallaha huwa ya yaqbalu tauba ce Allah shi ne wanda yake karbar tuba an ibadihi ga bayansa wa ya yaqulu sadaka kuma Allah shi ke karbar sadaka in kai yi sai Allah ya karba take da umarni wa annallaha huwa tawwabur rahim kuma Allah shi ne mai karbar tuba ala ibadihi ga bayansa bi kabuli taubatin da karbar tuba su arrahim mai jin kaibihim da su na'am wa qul da su aulin nasu ko ka gaya ma mutane baki ɗaya aimalu eh, ku aikata ma shi tun duk abin da kuke so ku aikata ku aikata fasayar Allahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzon Allah zai ga aikin ku wal mu'minuna mu'minai ma za su gani wasa turaduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan da sannu za a mayar da ku zuwa ga Allah masanin gaibi masanin bayyane fa uku ya baku labari bima kuntum ta'malu da abinda kun kazan kuna aikatawa kun bi ya saka ka muku da aikin da kun ka aikata to sai mu tsaya nan da zamu shiga bayanin waɗanda sun kai jinkiri su uku so nan abin nan eh, ka abu maliki da kuma hilalatun rabi da sauransu su uku fa akharuna atarafu bi to na'am a mutum bai ba iyayensu zakka bai ba matansu zakka amma 'ya'yansa waɗanda sun kai ta gandu yana iya ba su waɗanda ba shi yake ci da su ba amma iyaye ba a ba su don in ba su da shi kai za ka ci shi su dole a haka nan matanka komi wadata su kai ne mai ciyar da su ba a ba su sannan ƙananan 'ya'ya waɗanda suke ba su hita gandu ba kai zaka ci da su don haka ba a ba su haka nan 'ya'yan da suke sun balaga ba su da lahiya su ma waɗannan ba a ba su zakka domin har yanzu nauyin su bai tashi daga bisa gari ka ba eh wannan shine to saboda haka sai ƙara kira dai ga iyaye da mahukunta game da tarbiyyar yara akwai al'ada ta rashin ko in kula a nan garin wato mutum zai zan yana da 'ya'ya amma bai damu da ko suna sallah ko ba su sallah ko suna azumi ko ba su azumi saboda haka da yawa samari na cikin gari za a gansu ga su manya-manya amma ba su azumi haka 'yan mata da yawa za a gansu ga su balaga amma ba su azumi to wannan Allah zai tambayi iyayen waɗannan yara duk yaron da ya kai shekara goma bai sallah to haƙƙin ubansa ne ya bashi kashi ya yi mai duka akan sallah haka nan yarinya ta mace duk wanda ta fara al'ada ba ta sallah wajibi ne ubanta ya rinka ba ta kashi akan sallah yaro in ya kai shekara goma bai sallah kashi za a bashi daga shekara goma abin da ya sama muru auladakum bis salat ku hori yaran ku da sallah li sab'i sinin in sun kai shekara bakwai wada ribuhun ku doke su in annabi alaiha akan sallah li ashari in sun kai shekara goma wa farriqu bainahum bil mabadi sannan ku raba su ga wurin kwanciya ko wani a mai mayahi ne daban wanda zai kwanta ko kuma kowa a bashi yar tabarma ta wanda zai shinhida namiji ne ko mace ko duk maza ne ko duk mata ne bai halatta ɗa namiji da ɗa namiji su lulluɓa mayahi guda bai halatta ɗiya mace da ɗiya mace su lulluɓa mayahi guda muddin sun sun kai shekara goma bai halatta kowa a bashi mayahi ne ya lulluɓe ya kwanta shi kadai wannan shi a sunna ta musulunci kuma wajibi ne ka kula wane ne abokin ɗanka ina ɗanka ke zuwa wani wuri yake shiga gidan wa yake shiga so da yawa za ka ga yara 'yan mata sun ɗauko talla sai suka su sun hana gidan karuwai yarinya ga ta balaga ta shiga gidan karuwai mace nan da a cikin gida tana karuwanci mace ce ita ma tana ganin mace ce saboda haka gidajen mata makaranta ce university ce ga 'ya'ya mata don haka so da yawa in yarinya tana shiga wurin talla irin wannan daga nan za a samu fasikai su ɗora zina da su tunda su karuwai abokan tahiya suke nema yarinya tana shiga wurin talla an ka samu wani fasiki ana iya daidaitawa sai a basu daki zai shiga ita uwar gidan sai ta komo bakin kofar gida ta tsaye sai sun gaba sannan ta koma daki tunda ita aboki aboki don makaranta ce sun ta kai abin nan ta samu abokan ya eh, yanzu wanda an mallami son ya kai kowa ya sauki alkur'ani ko ba haka ba wanda an mallami fiqh son ya kai kowa ya iya ahadari ya iya iziya ya iya risala ya abin nan yana son duk gari kowa ga mallaki to haka wanda yake sai shan giya son ya kai duk gari kowa ya zan dan giya don ka adame shi da cewa yau yana shan giya haka wanda ka fasikanci son ya kai duk gari kowa ya zan fasiki don ka adame shi da cewa shi na fasikanci to zo da haka rashin kula da da irin wannan yara a tunkuɗa su wurin talla su je su yi ta shiga gidajen banza suna hitowa illa kawai abin da ake bukata a ga yarinya ta dawo da kuɗi cike da hannunta ba a tambayar ta ni ta yi me ta sayar so da yawa irin wannan akwai wasu garuruwa waɗanda in 'yan mata sun kai ta da talla akwai gidaje waɗanda an ka gina gidajen banza sai a sai kayan yarinya na nawa da yake ɗauka na naira hamsin ne sai a sai akwai duron wanda za a aje in babu almajirai sai a ce ta zuba cikin duron in ta zuba cikin duron a kawo naira ɗari biyar a bata bayan an biya ta kuɗin wura a je a yi lalata da ita ta hito in ta zo kawai ta cire kuɗin wura ta bayar sauran kuma ta aji akwai irin waɗannan gidajen ba nan ba nan babu irin su Allah ya kiyaye wannan gari da irin waɗannan amma can wasu garuruwa haka suke to ina fata a kula samun yare na yawo haka to zai iya sa a yi irin waɗannan gidajen ko kuma waɗanda sun ka zauna can sun ka ga haka ake su masu tona su cira don da haka karuwanci ya yaɗu eh Allah ya sa mu gane Allah ya kiyaye eh mu yi salati ga Allah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته آيو شاهد وطن رمضان هجرة دبور دليه الأولى قوم شاترة wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara wato ranar ɗaya ga watan shekarar turawa ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan babban masallaci na garin fituskun na ƙofa mai martaba sarkin fika yau muna da cikin suratu tauba ko suratu saifi wanda wannan sura ita ce sura wadda take yanke ƙamna tsakanin musulmi da kirista kowa an yanke mai ƙamna wannan ba zai zanna tare da wannan ba wannan ba zai ta zanta kowa ya kama nashi gaba muna cikin bayanin munafukai da kuma muminai waɗanda suke tsintsan muminai jiya mun yi bayanai masu tsawo cikin labarin munafukai waɗanda sun ka shigo musulunci da jikinsu ba da zuciya ba sannan mun yi bayanin yaƙin ta tabuka wanda shine ya ƙara hitowa da abubuwa sarari wato ta yadda babu yadda za a yi ƙarya ta game da gaskiya a wannan hali to yau za mu fara karatu akan wasu muminai irin waɗanda ake ta san ya kwashe su duk mumini in dai ba annabi ba ne to bai wuce kuskure ba amma allah ba zai bashi ya ci gaba da zama cikin kuskure nan ba a lokacin da munafukai sun kai zamansu ba su je yakin tabuka ba an samu wasu muminai mutane uku wayannan biyu sun halarci yakin badar waɗanda Allah ya ce ma su aikata duk abin da suke son su aikata a rayuwarsu makomasu aljanna wanda suka halarci yakin badar shi kuma ɗaya daga cikinsu bai je yakin badar ba amma da shi an kawa mu baya a farko ta manzon Allah a lailatul aqaba to su wayannan mutane uku ba su je yakin tabuka ba ba kuma don munawunci ba haka kurin sun kai zamansu don ɗaya sun hutawa don haka lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka sai kowa ya zo mai ƙarya ya yi ƙarya kowa ya zo ya larura sai ya roƙi annabi ya mai su gibari annabi ya masa amma su lokacin da suka zo sai suka ce ma annabi babu wani dalili ke zuwa ɗaya sun kai babu wani uzurin da ya hana su zuwa illa dai kawai su ba to da yake gaskiya sun ka faɗa sai aka ba annabi umarnin cewa kada wanda ya magana da su annabi ya sanar da musulmi kan wanda ya ce in sun yi ma sallama kar ka amsa musu duk da balle kai ka fara musu ko a kasuwa kai ko wani ka tambaya ina suke sai dai kai mai kiriya ka nuna inda suke ba za ka ce ga su can ba to suka zauna cikin damuwa har tsawon wannan kwana hamsin hatta matansu ga su zaune da su cikin ɗaki amma matarsa ba ta ce mai bari ba ta ce mai in yi mata magana ba ta amsawa ko da ya sata aiki sai dai ta je ta yi mai aiki amma babu to babu na gama kai daga ƙarshe ana cikin tafiya ma Allah ya aiko ma annabi cewa a faɗa ma matan nan nasu ko wacce ta koma gidansu don yana yi waki da ko cikin dare ya tashe ta ke ke ta ce mm, ta zan ta mai magana to sai aka ce su koma gidansu na zama to lokacin da kwana hamsin ta cika an yi tankaɗe da rairaya an ɗarwaye musu imanin su sai Allah ya saukar da tubarsu cewa sun tuba kuma Allah ya karɓi tubarsu annabi ya kira su ya gaya musu to yau karatunmu zai tashi akan magana waɗannan sahabbai guda uku muminai waɗanda ubangiji Allah ya jaraba da gaskiya kuma gaskiya ta yi musu amfani na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر Yan gina jirgin marayu a tsego wayan ma ya na haƙi. akwai wasu minan matukalli biyu na daga cikin wanda sun kai jinkiri ga zuwa yaƙin taɓuka, murjauna ko murja'una, an jinkirta musu lu'amrullahi. har zuwa umarnin Allah zuwa gare su wato har Allah ya bada umarni gare game da su bi ma ya sha da abin da Allah ka so in ma yu'azibun ko dai Allah ya musu azaba bi an yi da bila tauba Allah ya zan ya kashe su ba tare da sun tuba ba wai ma ya tubu alaihim ko kuma Allah ya karbi tubar su wallahu alimun Allah masani ne da khalqihi da talikansa hakimin gwani fi sun yi cikin aikin sabihin gare su wa musalasatu sune uku al'atuna waɗanda bayanin su zai zo ba'adu bayan haka sune akwai mararatu min rabi'i mararatu ɗan rabi'i wa ka'ab maliki da ka'ab dan maliki wa hilal min umayyata da hilal dan umayya su uku kenan takhallabu kasalan wa mailan ila da'a sun yi jinkiri don kasala da kuma karkata zuwa ga son hutawa la nifaƙan ba wai don munafunci ba walam ya ataziru ila nabi kuma ba su kawo wani hamzari ba wani uzuri ba duk ba su kawo shi ba wani annabi ka garin kamar sauran munafukai waɗanda sun ka zo sun ka ce su ga dalili matan su ba lahiya su suna ciwo kaza da sauransu fa kafa amran sai annabi ya dakatar da al'amarin su 50 lailata har kwana 50 wa hajarahum nasu gaba ɗaya mutane suka kaurace musu hatta nazalat tawbatu sai da tuba su ta sauka sa'annan daɗa annabi ya sanar da mutane an ka ci gaba da magana da su wa minhum الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هرب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إلى رجلها إلا حسنه والله Wa لكاذبون ومنهم daga cikin munafukai allazina takazu masjida akwai wadanda sun kariki masallaci wa hum isna ashara su mutum goma sha biyu ne min munafiki daga cikin munafukai gararan saboda cutarwa ga ma'abuta masallacin uba wato sun yi wannan masallaci don su kashe masallacin uba wanda shi a farkon masallaci wanda annabi ya gina zuwa na madina wa kubran kuma saboda kahirci la'annahum banawhu bi amri abi amir rahibi domin sun gina shi da umarnin wani kafiri wanda ake ce ma abu amir rahib li yakuna maqilan lahu don ya zan wata malaba gare shi ya kadumu fihi man yati min indihi wato duk wanda ya taho daga wajensa sai ya je nan inda wannan masallacin wa kana zahaba ya zan ya tahi liyati bi don ya zo da sojoji waɗanda za su yaƙi manzon Allah cikin dare min ƙasar da ƙasar Romawa na nabi don su yaƙi annabi wa tabriqan bainal mu'minina kuma wannan masallaci ya gina shi ne don ya raba kan musulmi allazina yusalluna bi quba wanda suke sallah can quba bi salati ba'din fi masjidin domin in sun yi haka to inda adda gidaje kusa da wannan masallaci ka ga su ce mun huta ba za su je babban masallaci sallah ba sai su rinka sallah nan kusa kusa kaga an raba kan musulmi don abin da musulunci ka bukata da sallolin nan biyar shine a rinka haduwa kullum a yi babban taro a yi sallah tare eh ba a son waɗancan su yi sallah su uku waɗancan su hudu da su biyar ana son a haɗu akalla a yi sallah mutum dubu eh wayar sadar liman haraba Allah wa sannan kuma ya zama wato wata madakata wani jaffan na waɗanda suka yaƙi Allah da manzonsa min qablu gabanin haka ai qabla bina'ihi gabanin gina shi wahu abu amir al shi shine wancan kafiri abu amir wanda an ka ambaci sunansa can baya wala yalifun da sannu za su rance su ce in rana ba da muke nuhi bi bina'i da gina wannan masallaci illa al-fi'latul husna sai aiki mai kyau shi muke nema min rizqi bil miskin tausaya ma miskinai waɗanda fil madari lokacin ruwan sama wal harri ko kuma zahi wa tausi'a da kuma yalwatawa alal musulmi da maimakon aje asa ana sallah a mammatse to ga wuri an yadda za a samu yalwa wancan masallaci da su yi sallah a yalwace nan kuma ga wani waɗanda zai taimaka sun ga kawo wannan uzuri wallahu ya shahadu innahu lakazibuna Allah ya shaida ƙarya suka yi ba gaskiya bane fi zalika cikin wannan to da suka yi wannan sai suka yi niyyar wani shiri wanda za su ɗauki hankalin musulmi wa kanu sa'alun nabiya sai suna kasance sun zo sun roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi salli ya fihi don yi annabi ya je wai suka da suka gama gini suka ce to annabi ya je ya buɗe masallacin ya zan shine farkon wanda zai sallaka kaga daga ɗabi'a musulmi inda duk an ka ce annabi ya je ya yi ibada to wannan wuri ya zan wurin ibada saboda haka amma ga manuhansu sai suka lallabe annabi don ya je ya buɗe wannan masallaci to bayan sun gayyaci annabi kamar ma ya amsa zai zo fana zala sai aya ta sauka da cewa nam la taqul bihi abada nam la mahjudu nusfa ala taqwir yawm yawmin haqq wa anta quma bi bihi rajalun yuhibbuna ayyatadahharu wallahu Allah ya ce ma'annabi la ta لا kada ka yi sallah cikin wannan وانا abadan har abada. Allah ya hana annabi zuwa wurin sun ce je ya bude masa masallaci Allah ya ce ma annabi je fa arsala jama'atan sai annabi ya tura wasu jama'a dogarawansa a hada mu suka rushe masallacin wa ku suka ƙone wurin ma wa ja'alu makanahu kinasa sai suka mai da hilin masallaci ya zama bola wurin zuba shara tulqa fihi jiyam yanda ake jefar da mushin karnuka da sauran abubuwa in sun mutu akan wurin haka an kawo masallacin su don ba masallacin Allah da annabi bane kame da bahaushe haushe kacca wannan wannan na Allah na da annabi to wannan masallaci ba masallacin Allah da annabi bane lamar jirgin sannan Allah ya ce wallahi masallaci usisa ko assasa wato wanda an ka sanya wato ginin sa foundation ɗinsa ala takawa bisa ga tsoron Allah ne wali yaumin tun harkon yini wanda ka je Madina wadi a an aza wannan masallaci yau mahalalta ranar da ka sauka da darin hijirata a gidan hijira wa huwa masjid quba shine masallacin quba kamar fil bukhari kamar yadda yake cikin bukhari to wannan masallaci mai wannan sura a haƙushe cancanta an ta kuma fiye ka tsaya kai sallah a cikinsa fihi rijalun domin cikin wannan masallaci na Quba akwai wasu mazaje humul ansar sune mutanen Madina yuhibbuna an yatadaharu kullum suna so su zama masu tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin lalle Allah ko yana son masu tsarki zai saka ka musu akan tsarkin su na'am أفمن اتخذ بنيانه على تقوي من الله ورضوان خير من اتخذ بنيانه على شفا جرب النهر فنار به جهنم والله لا يعدل لقوم rawar mai ko zai ma ibn huzai ma ya ruwaito hadisi bi sahihi cikin ingantaccen littafin sa'an an wa umair ibn sa'ida daga umair dan sa'ida annahu sallallahu alaihi wa sallam atahu annabi ya zo musu su mutanen quba fi masjidin quba suna cikin masallacin quba su mutanen madina faƙala ya ce inna Allah ta'ala kada a hasana alaikum sana'a a lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi kyakkyawan yabo gare ku fi ɗuhuri ga tsarki fi ƙissati masjidikum ga ƙissa wannan masallaci naku kama haza ɗuhur shin wani irin tsarki ne wannan tsarki Allah zai taɗa haruna biyar da kuke tsarki da shi ƙalu suka ce wallahi rantsuwa Allah ya rasu da ya manzon Allah mana alamu shay'a mu dai ba mu san komi ba illa annahu kana lana jiranun sai dai kawai ya kasance muna da wasu makwabta minal yahud daga cikin yahudawa wa kanu yansiluna adbarahum sun zan suna wanke bayan su minal ga'idin sun yi bayan gida suka wanke to shikenan da muka ga wannan baga na sai muka wanke bayan wa dudduburan mu kama ga salu kamar yadda sun ka wanke to sai annabi ya ce wa tilka tahara wannan tsarki hiyar lati zakarallah wannan tsarki shine Allah ya ambata wa bi hadisi a wani hadisi kuma rawahul bazzar wanda bazzar ya ruwaito fa qalu suka ce nutbi'ul hijarata bil ma dabi'a mu muna bin duwatsu muna bin duwatsu da ruwa wato in muka yi bayan gida muna sa abu mu goge sannan mu sa ruwa mu wanki fa qala sai annabi ya ce huwa zaka wannan shine abin da Allah ya ambata fa alaikumuhu to na hore ku ku ci gaba da yasa Allah na so wato bayan mutum ya yi bayan gida shi sa wani abu shi goge sannan ya sa ruwa shi wanki ya sa ruwa ɗai shi wanke ya kuma ya goge ɗai eh, wanda dai bajan um, abin nan a hajarin wa ma'in an so a tara dutse da ruwa kamar namiji idan ya yi bauli ko yi bayan gida in ya sa dutse kawai ya goge har ya zama babu kuhan koni ko ya yi fitsari ya sa dutse ya ɗauki sanyin fitsarin har ya zama babu wata alama to da zai taho ya yi alwala ɗaya bai wanke ba yana iya sallah da shi babu komi haka wannan ga fitsarin namiji ko bayan gida amma ban da fitsarin mace ban da gudawa don su gudawa da fitsarin mace suna wuce inda suke suka tsallake wurin da suke su tsaye zuwa abin nan yauwa to ban da su a wannan dai bayan gida na namiji ko kuma fitsarin namiji to in an yi wannan ya isa ko kuma macen ce ta zo ta yi bayan gida ba tare da ta yi fitsari ba to in ta sa ice dutse ta goge har yanzu babu wani abu in ta je kai tana iya ta yi alwala ta sallah haka nan ba tare da ta wanke ba amma sa ruwa a wanke musahabi bayan an yi wancan na'am to sannan Allah madaukin sarki ya ce afa man usisa bunyanuhu masallacin da an kasa foundation sa ala taqwa min Allah akan jin tsoron Allah wa raja min minhu kuma da kamnar yarda Allah kamna a samu yarda Allah khairun shehi yahi amman usisa bunyanuhu ala shafa ko ku wanda an kasa foundation ginin sa bisa ga bakin rami gaban rami wanda take mai gabtawa ta fada harin wanda yake mai wato ya riga ya sa alama ya tsage mushrifin wanda ya yi kusa ala sukuri ya fado fanhara bihi sai ya gabta da shi da wanda addasa garai kuma lokacin da sun ka fada wato sun ka fada fi nari jahannama cikin wuta jahannama wannan kabar tafsir wannan labari ne na misali lil bina'i ga duk wani gini wanda an kai aladin da takawa akan kishiyar tsoron Allah wato wanda ba a gina shi kan tsoron Allah ba bima ya ulu ilai don abin da zai koma daga karshe abin da zai kare da shi sannan eh, wal istifhamu litaqrir wannan tambaya wato ta tabbatarwa ce al-awwal na farko khabaru labari ne huwa misalu wato shi abin nan misalin da an ka fara bayawa na farko shine misalin masallacin Quba wasani shi ko wannan na biyu mai wanda an ka gina bakin gaba rami wanda ya gamta da shi da mai shi cikin jahannama shi ko misalin wancan masallaci ne na Abu Amir Rahibi masallacin da ake ce masallacin cutarwa mazlul wallahu la yahdi alqawm na Allah baya shiryar da mutane duka waɗanda azzalumai saboda haka wato ga Shehu Usman dan Godi yana bayani cikin umurul masajidi a cikin littafin sa mai suna Ihya sunna ku duba wannan littafi yana da muhimmanci a karanta wannan babin umurul masajidi duk masallacin da an ka gina don a kashe wani masallaci to wajibin al'umma musulmi ne su rufe wannan masallacin ko su buge shi ya faɗi in dai an gina shi don don ɗaya a kashe wani masallaci an ka gina shi ba don Allah ba ko kuma don wani abu a'a an gina shi ne da niyyar kashe wani masallaci to wajibi ne a kashe wannan masallacin wanda an ka gina na biyu a mai da wurin bola kamar yadda annabi ya sa aka yi wannan masallaci to Allah ya kiyaye sannan yawan masallatai kusa da kusa yana daga cikin alamomin kusantowar tashin kiyama eh babu alheri gare shi kun ga yanzu kamar nan garin wannan masallaci shine masallacin Fortescue to duk gidajen da ake wai da masallacin nan in masallacin nan ya buƙace su wajibi ne waɗanda an da gidajen nan ko su sayar ma masallaci ko su bayar kyauta ko kuma ya akwai wata hukuma ta gina musu tun da can bayan gari duk akwai hiraye suna can to waɗanda an rike da jikin masallaci sai su tahi da kusa da masallaci su koma wani wuri a yi musu su yi gidaje can su zauna su ba masallaci nan maimako a tai a ita masallatai tsagon tsagon duk musulmi su taru su lalace wasu ba su ganin kima wasu eh domin ɗabi'a raba masallaci da zaran ka ba wannan masallacin to duk wanda a cikin masallacin ba a ganin mutunci ne dole yanzu taron da mun kai a wurin sallar nan duk wasu na ganin ba musulunci muka yi ba akwai wanda ka gani haka nan cikin musulmi na gani wannan duk abin da mun kai taron ayyare ne to ina alheri ga wannan eh to Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce la ya zalu bunyanuhu la ya zalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan bi qulubihim illa an tuqatta qulubuhum wa Allahu alimun hakim la ya zalu bunyanuhum gine-ginen su ba za su gushe ba allati bana wanda allazi bana wanda sun ka gina ribatan tana zama shakka bi kulubin cikin zukatansu duk da yake sun gina masallacin kuma ai natsuwa ba ta same su ba samu natsuwa ba illa illa an tuka da ai kulubun sai an yanke zukatansu bi an ya mutu su mutu wallahu alim Allah masani ne da khalqi da talikansa hakimun gwani fi sun yi cikin ayyukan sabin da su talikan inna Allah inna Allah aitare min al-mu'minina anfusahum wa amwadahum bi anna lahum al-jannata يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا بالتوحيد والانجيل والقران ومن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طيب بايع انجم وانم بياني سيكما ga wani baje koli da ubangiji Allah madaukin sarki yayi cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sai daga mu'minai ya yi ciniki da mu'minai ya sai anfusahum wa amwalahum ya sai rayukansu ya sai dukiyoyinsu da an yabzuluha fi da'ati su yi kokari su bayar da rayukan nan da dukiyan nan a cikin yi wa Allah da'a kal jihadi kamar jihadi to ni a kuɗin biya da anna lahum jannata cewa abinda Allah zai biya su ga wannan ciniki ba da saifa ko dala ko famsu talin ko naira ba da anna lahum jannata da aljanna zai biya su yuqatiluna fi sabilillah su je su yaki domin ɗaukaka wa kalma Allah fa yaqtuluna su kashe kafirai wa yuqtaluna su ma a kashe su wato su je su yi wannan wadan alaihi kuma alkawali ne wanda Allah ya ɗaukar makansa haƙƙan na gaskiya taura wannan alkawali yana rubuci cikin taura wal injil kuma alkawalin nan na rubuci cikin linjila wal qur'ani kuma shi rubuce yanzu cikin alqur'ani wa man awfi bi ahdi min Allah wane ne mai cikawa da sa kamar Allah wa ka iya cika alkawali kamar yadda Allah ka cikawa ko ku wahi Allah cika alkawali babu to tun da babu ɗaya wanda ya Allah cika alkawali fastabshiru ku yi albishir ya ku musulmi bi bai ikum da cinikin ku Allah zai baya atun bi wanda kuka ciniki da Allah da shi wa zalika albai wannan ciniki huwa alfawzul azim shine rabo mai girma wanda yake almunilu gayatul matalub wanda ke samar da ku matuka abin da kuke nema Su waye waɗannan muminan masu wannan ciniki da Allah

Rufi a madihi an yi musu rab'a kan yabo kamar kenan hum ta'ibuna sannan al'abiduna masu ibada mu al-mukhlisuna li ibadatillahi waɗanda suke tsalkake wa ibada su ga Allah alhamiduna masu yabo lahu ga Allah ala kulli halin ta kowane hali asa'ihuna masu yawan azumi ai sa'imuna masu yin azumi arraki'un masu yawan ruku'i as-sajidun masu yawan sujada ma'ana al-musallun sune masu yin sallah al'amiruna bil ma'ruf sannan masu umarni da alheri wa nahuna 'anil munkar masu hani daga dukkan abin da baya da kyawu wal hafizuna li hududillah ko masu tsarewa ga dokokin Allah la akami ga kunce kunce Allah bil amali biha bayan aiki da dokokin Allah wayannan sune mu'minan waɗanda an kai ciniki da su Allah ya sake cewa wa bashirul mu'mini kai albishir ga waɗannan mu'minai bil jannati da aljanna to bayan wannan wani zala, aya mai zuwa ta sauka fistighfarihi sallallahu alaihi wa sallam li annihi abi talib eh wato wannan aya mai zuwa ta sauka lokacin da annabi yake kokarin yi wa amminsa abu talib istighfari wa istighfari ba'd sahaba li abwayhi al-mushrikin sannan kuma da yin istighfari ga wasu sahabbai daga cikin sahabban annabi ga iyayensu waɗanda suke sun mutu suna kafirai sai Allah ya ce ma kana lin nabi <clears throat> ma kana lin nabi wal ladina amanu wa an yastaghfiru lil mushrikina ولو قالوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان ينبغي بذن يا داتي بل النبي ga النبي wallazina amanu da kuma duk waɗanda sun kai imani bai dace da su ba an biru da mushrikina su yi wa kafirai waɗanda sun ka mutu cikin shirka istighfari bai kamata ba walau kanu uli qurba ko da sun zama ma'abuta zumunci ne da su ƴan uwansu na kusa uwaye ko yaya ko masu kama da su min ba ma ta bayyana lahu bayan ya riga ya bayyana gare su kirki sun gane annahu su waɗannan da sun ka mutu ashabul jahim ƴan wuta ne ayin da an matu alal a akan sun mutu bisa ga kafirci to bai halatta a yi musu istighfari duk wanda ya mutu yana kafiri bai halatta ka ce Allah ya gafarta masa وما كان استغفار إبراهيم وما ibrahim استغفار إبراهيم لأبيه فلما تبين له أنه عدو لله منه إن إبراهيم wa maka na sigi faru ibrahim ita sigi annabi ibrahima ya ga la'abihiga babansa bai zamo ba illa an mu'idatin sai dan wani alkawali ne wa'adda ha'iyaho wanda ya mishi alkawalin ta can yin ya ce su a su lallai sai na roƙa maka gamar ubangiji ban in na kuka na bi hafiya ubangiji na ya zama mai tsananin tausayi ga yi to wannan alkawalin da ya ce sai yayi to shine ya cika kunganin kofi kauli hi su a su ta gabiru ya mai addu'a Raja, a an abu na ko zai musulunta ma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa annahu aduwwun lillahi uban nan nashi maki ne ga allah bi mautihi alal kubri don gashi ya mutu bisa ga kahirci tabarra min sai ibrahim yayi watsi da ubansa wa taraka al istighfar lahu ya bai mai istighfar inna ibrahim lalle annabi ibrahim la'awahu mai yawan kankan da kai ne ga allah kasiru tadarru'i wa du'a mai yawan tadarru'i kankan da kai da yin addu'a ne halim ko mai hankuri alal aza akan cutarwar makiya annabi ibrahim haka yake وما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كان الله ليضل Allah الله zan yana batar da mutane ba ba da ilhadahum bayan ya shiryar da su islam zuwa ga musulunci hatta yi bayyana lahu sai ya bayyana musu ma yattaqun abin da za su kiyaye na dokoki min al'amal na ayyuka fala yattaquhu sai zan su kiyaye waɗannan dokoki fa yastahiqul idlala daga nan sai su cancanci batarwa Allah ya jefa cikin bata wato sanda duka ga musulmi sun hada cikin wahala ko sun hada cikin halaka to ba su hada ne haka nan ba da gangan sun ka shiga ido na gani eh, kamar yanzu musulmi yanzu da ake ta kokarin ana kokarin awa Allah dabara an san an duk abin da ake ciki yanzu an san an san ta hanyar da ya shigo ma musulmi kowa ya sani amma sai a dora da bakirci ana kare kare ana wasu noke noke wanda bai yi a hito hili a komo ga yadda Allah ya ce in ana so a zauna lafiya eh, kun gane ai eh, eh dattijo ne ya gona ta yi ciyawa ya ce zai tafi Kano amma zai sati daya saboda haka ya ce ya rasu yi kokari domin gonan na in ta kai sati daya ba a nome ta ba za ta lalace da yadda ya ce sai yara sun ka noma sai yadda sun ka kwatanta zai taho yau zai taho sai suka yi maza maza sun ka ɗauki riguna ne sun ka wawanke ko da ya taho suna mai guga guga ne guga ya sa su wanki ya sa su guga da wanki suna da kyau ko ba su da ha to amma shi ana sa riga mai kyau ba a ci abinci ba idan an ka ji yunwa riga mai kyau ina za a kai ta kasuwa a ra'ayi ne masha Allah ashe kenan ga aikin da Allah ya samu mu ki mu komo muna addu'a wai Allah ya taimake mu yi wasa da hankalin mu bai da bambanci da wancan shi in tsohon nan ya to bai hada rai ne bai baci in ma ya cancanta ya duka bai duka to ita ce Allah kai muna duka ce Allah kai muna amma ba bulala babu babu sanda amma kowa sai ya ji ba mu ji ba yanzu gashi nan ana ta abin da sai a matsa ma Abdulsalami kamar shi an kamar kamar shi shi ya samu wannan abin da mun kai yaushe yaushe Abdulsalami ya kama gwamnatin Najeriya yaushe ne shekara nawa yayi ya shekara duka duka wata goma ya ɗiban maka ne amma gashi nan ana ta matsa mai kamar shi ne shekara goma yana mulki ku gyara kaza ku gyara kaza ba zai iya gyara ba ba ya iyawa ko da an ba shi dama ya gyara bai iyawa don abin ya yi mai yawa don mu in yayi yawa baya jin mai to bannan najeriya ta fi ƙarfin abdulsalami sai assalamu shi dai ka gyara kun gane ko ta fi ƙarfin abdu sai dai assalamu ɗin. nas'aluka an tu'ina na bi islahiha muna roƙonka Allah ka taimake mu da mu gyara ta ta mu ci gaba Inna Allah بكل شيء عليم إن الله للي الله عليم مسني بكل شيء wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko ko ko yake masani mustahiqul idlal wal hidayah Allah ya san wanda ya cancanta a batar da shi kuma ya san wanda ya cancanta a shiryar da shi inna Allah inna Allah ala mulku samawati wa ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin inna allaha lahu mulku samawati wal ardi allah mulkin samai da mulkin kasa dun nasa ne yuhyi wa yumitu yana rayar da wanda ya so ya kashe wanda ya so ba wanda ya zai ce mai dani wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani waliyi ko ma bayan allah wanda zai tsare ku ga allah din ya tashe muku azaba wala nasir ba ku da wani mai taimako yamna uku an darri wanda zai hana ku daga cutarwa allah ya tashi cutar da ku ba wanda ya zai shiga tsakaninku da shi to lakar ta balla إنه بهم رعوف رحيم ta taballahu hakika Allah ya karɓi tuba ma'ana ya dawamar da tuba ta ala nabi ga annabi annabi kullum yana cikin tuba wal muhajirin sannan da waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina wal ansar sannan da mutanen madina ɗin, waɗanda a can allazina uku. wanda suka bi annabi fi sa'atil usra cikin sa'a tsanani cikin lokacin wahala ai wakati ya hiya halun higa ta tabuka shine halin su cikin lokacin da sun ka ta yakin kanar rajulani ya kasance a wannan yaƙi mutum biyu ya ƙata simani tamratan dabino guda za a ɗauka a ba mutum biyu a ce ku raba dabino wanga wanda za ka jefa cikin baki ka tamne ka turo ɗan kwallon nan da harshe ya waje a wurin yaƙi sai a ba mutum biyu da sahi guda su raba Yan rana ta yi a ba su guda su raba da marece a ba su guda su raba shi abincin su wurin tahiya sahaban annabi shi ko gashi nan ya koma bawai kwata ya kwance kullum an ka dawa shinkawa a aika mai an bashi mai in ba bashi mai yawa bai to ita ta fada amma da zarar an ce ya to ya zanga zanga sai ya to ga tike na zakin sahaban annabi wawa <laughs> to wawa mana don bai sa addini ba wal asharatu sannan mutum goma ya ataqibuna al ba'ir al wahida mutum goma su kabili baya ga raƙumi guda mutum goma raƙumi ɗaya wajen hawa in wanga ya hau an kai kilomita ɗaya sauka wani ya hau a kilomita ɗaya sauka wani ya hau a kilomita ɗaya sauka ana hubutawa waltattal harru yi wa sahabban annabi tsanani hatta shariful farsa dokin wannan raƙumin wanda suke bisa su goma ruwa ya kare wanda ake sha babu ruwa kuma ga su sun gaji ga zahin rana amma wahala ta sa su soke raƙumin shi raƙumin wanda suke sama sai su soke shi ba don su ci nama ba in sun ka soke sai su huda ciki ne su jawo gangar tumbinai in an ka ɗebo tumbin sai a sai a ma hannu a matsa ruwan da a cikin su tsiyaya ga kwarya sai a aje in sun huce ko ya samu wanda zai kurba ya ji kama kogarwarsa su tai su bar raƙumin nan ga tsuntsaye masu ci ko namun daji su ci saboda tsabar wahala sahaban annabi kenan a wannan tahiya sahabi abubakar shi a general commander na, na wannan tahiya aliyu bai je ba ba da shi an ka je yakin tabuka ba bai je ba abubakar shi a general commander shi ya ɗauki babbar tuta ta manzon Allah kuma shi a yaƙi daga gare shi annabi sake ta zuwa wani yaƙi ba shi a yaƙi na ƙarshe wanda annabi daga ga wannan yaƙi annabi sake zuwa wani yaƙi ba wannan ya nuna shugabancin abubakar sidiku bayan manzon Allah yana daga cikin abin da sahabbai suka kawo dalili da shi sannan da kuma lokacin da annabi na cikin rashin lahiya ya ce a sa abubakar shi wa mutane limanci har aisha tana cewa abubakar raushin zuciya gare in ya tsaya wurin sallah, kai tuna da kai ba zai iya ba kuka zai yi ta yi a sa umar annabi ya ce a ce abubakar ya yi sallah bai kaga bai kawo sunan ali ba waɗanda su waɗancan ka ta ƙarya suna ce ali to ba annabi bai ce ali ya sallah ba sai aka ce abubakar aisha ta ce ba zai iya ba ce ke kun cika min surutu don alinku guda da matan zamani yanzu ba a ce abubakar ya je ya sallah abubakar ya ta yi sallah Da haka bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka zo sa abin nan saƙifatu bani sa'ida don zaɓen wanda zai shugabanci musulmi sai sahabbai suka ce annabi ya zaɓi abubakar ya shugabance mu ga addinin mu addini ya duniya to mu ma mun yarda da shi ya shugabance mu ga duniyar mu daga haka aka kare shine ibnu khaldun yake cewa ba don da sallah ta siyasa muhimmanci ba ba don sallah ta ya siyasa muhimmanci ba da kiyasin sahabbai bai inganta ba ku duba cikin mukaddima ta ibnu khaladun in ji ibnu khaladun sarkin tarihi cikin eh, introduction to the history na ibnu khaladun in kun duba wajen shugabancin abubakar za ku ga wannan Sahabai sun yi kiyasi da shugabancin abubakar ga sallah zamanin da annabi na rashin lahiya suka gabatar da shi ya zama abin nan shugabansu don haka sallah ta hi siyasa muhimmanci an gane ko to wayannan musulmi Allah ya karɓi tubarsu wato wannan lokaci waɗanda sun kabi annabi cikin wannan tsananin wahala min ba da maka da tazibu qulubu fariqin minhu bayan ya kusanta zuciyar wasu jama'a daga cikin su ta karkata a ittiba'i ga barin bin manzon Allah ila ne zuwa ga su yi jinkiri su yi zaman su limahun fihi don abin da suke cikin su a wannan lokaci mai shiddati na tsanani saboda wahalar da ake ciki ga yunwa ga zahin bazara ga yunwa ga zahin bazara ga babu guzuri na tahiya sun mata ba alaihim sannan Allah ya karɓi tubarsu su da dage wasu bisa ga wannan tuba innahu shi Allah bihim game da sahabban annabi da annabi ra'ufur rahim mai tsananin tausayi ne kuma mai jin kai wata wa ala salasati wa ala salasati alladhina akhulihu hatta idza baqa alaihim lardu bima rahubat wa raqat alaihim anfusuhum wa dhannu anna إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وتاب على الثلاثة الذين كلفوا هذا كما الله يا كربي توبا ga uku din nan waɗanda an ka jinkirtar da al'amarin su an taubata daga karɓar tuba alaihim akan su bi karina wato su wa'ancan da muka ambata baya mararatun rabi'i da hilalun umayya da kuma ka'abun maliki hatta iza dakar alaihim al har kasa ta yi musu kaɗan ta yi musu kunci bi marahu ba tare da tana nan da fadinta ai ma ha tare da sa'ati hawa to fadinta fala yajiduna makanan yadma nuna ilai don haka ba su samu wani wuri inda za su zauna su ji sun natsu cikin wannan wurin wadaqa alaihim anfusuhum rayukan su ta kuntata gare su qulubuhum lilganni ganni saboda bakin ciki walwasha da kewa dan ba mai musu sannu da ta'khiri taubatin saboda jinkirtar da karɓar tuba su da aka yi wala ya ha sururun wala unsu dan ba babu wani farin cikin da ke yalwata ransu ko babu wani ɗaya bikewa wazannu suka tabbatar da Allah malja ba su da wata malaka min Allah ga Allah illa ilai sai su dawo zuwa ga Allah komi ana gudu don a tsere mai amma shi Allah in kana son ka tsere mai to kai inda shike fa firru ila Allah ko yi gudu ku ta san wajen Allah sun mataba alaihim sannan Allah ya karbi tubar su wafa kaum littaubati ya musu muwafaka da su tuba liya tubu don su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim Allah shine mai karbar tuba kuma mai jin kai ga wanda ya tuba zuwa gare shi eh na ya ya allazina amanu taqullaha wa qulu wa asadirin ya ayu allazina amanu ya ku wadanda kun kai imani taqullaha ku ji tsoron Allah da tarki ma'asi da barin saba ma Allah wa kunu ma as ku zama tare da masu gaskiya ma'ana wa kunu min as ku zama cikin masu gaskiya fil imani ga imani wal uhudi da alqawli da an tarza musrika shine ku lizinci gaskiya a koyaushe don in kana son ka zan cike a lissafa haka cikin masu gaskiya kai gaskiya ba wai ka rinka abuta da masu gaskiya ba kai kuma kana nan kana ta lema ƙarya a'a in ka zan mai gaskiya in an ka tashi lissafin masu gaskiya ko baka nan za a rubuta sunanka to kaga ka zanta tare da masu gaskiya kenan abinda ake nufi kenan ma kana li ahli madinati ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-arabi an yatakhallafu an qulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله ولا يبغون موجعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المسلمين ما كان بزن يا كمات لأهل المدينة كمتانا مدينة با wa ma haulahun da waɗanda a gehen su min al'arabi na ƙauyawa bai kamata an yi takallafu an rasulillahi su yi jinkiri ga bin manzon Allah bai kamata ba iza gaza duk lokacin da zai tafi yaki wala yargabuna bi wala yargabu bi an nafsi kuma ba za su yi kwaɗayi da rayukan su daga barin kare ran manzo Allah ba bi an ya sunu ha an mara wato su tsare ran su daga abin da shi annabi ya yarda da shi da nafsi ga kansa mina shada'i da na tsanani wahiya na da bilabdil khabar wannan hani ne amma ya zo da siga ta labari da lafazi na labari wato bai kamata annabi ya ce yana son abu ba su ce ba su wannan abin komi wahala zalikan na nahai wannan hani da an ka hana su an takallufi ga barin jinkirin biyan annabi bi annahu don su la yusibahum zama'un babu wata kishirwar da za ta same su wala nasabun ko wata gajiya wala makamasatun ko wata yunwa fi sabilillahi a wurin yaƙi don ɗaukar kalmar Allah wala yanaluna ba za su samu wala yadauna ba za su taka maudayan wani mataki ba ya jizul kufara wanda ka ba kafirai haushi wala yanaluna ba za su samu nailan wata kisa wani kashe-kashe min aduyin ga makiya lillahi na Allah ba katalan aw asalan aw na haban su zan sun kashe su ko sun kame su ko sun kwashe musu dukiya to babu ɗaya wanda sun ka aikata daga cikin wannan illa kutiba lahu bihi amalun salihun sai an rubuta musu aiki mai kyawo da wannan aiki wanda sun ka aikata li jaza li jazu alaihi don saka musu akan kansa inna allaha la wa ajral muslimin allah baya tozartar da ladan masu kyautata aiki ajaran wato lada su bal a'a yusibun Allah na saka ka musu kun ga kirarin da an kawa mutanen Madina da waɗanda a yin Madina babu sadda sun ka tahi da yunwar da suke ji da kishirwar da suke ji da wahalar da suke samu da ƙayar da suke takawa da duk wani abu da musibar da ta same su da alherin da sun ka samu duk abin da sun kai to alheri na wato aikin kwarai Allah ka rubuta musu don haka wa zai yi kama da su balle ma a ce ya wuce su babu shi na'am ولا يملكون أنا مقتا صغيرة ولا كبيرة ولا يقرؤون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ما كانوا يعملون ولا ينفقون كوا za su ciyar ba fihi cikin ɗaukar kalmar Allah na faƙatan sagiratan ciyarwa ya ƙarama walau tamaratan koda da bino guda ne wala kabiratan daɗa balle babba wala ya dauna wadiyan ba za su tsallake wani rahibi sai da tafiya ba cikin su wurin yaƙi illa kutiba lahum sai an rubuta musu zalika wannan aikin da sun ka aikata liya jazihum Allah dan Allah ya sakan ka musu ahsana ma kanu ya'malu mahi kyawun abin da sun ka suna aikatawa ai jaza'u walamma udkhu yayin da aka zarge su ala takallufi akan jinkiri wa arsala nabi sallallahu alaihi wasallam sariya to bayan an zarge su ga wancan kin da sun kai wajen yaki to yanzu bayan wannan ta wuce shine sai annabi ya tura wani karamin yaki wanda ba shi annabi ba zai tafi ba na faru jami'an sai kowa ya tafi gida ya ɗan kayan yaki ya ce kowa ya ce da ni ba fana zala sai aya ta sauka saukaciya ba haka na aka nufi ba wa ma kana min kana mu'minuna hadiyan bi rukafa eh. falawla na fara min kulli firqatin minkum da'ifatun yatabaqqu bi dinihi ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون Allah ya ce wa ma kanal mu'minu bai kamata ga mu'minai li yanfiru su hita ilal gazwi zuwa yaƙi ba ka fatan gaba ɗayan su falaula laula na fara min kulli firqatin me yasa ba za a samu kowace jama'a a samu su kungiya ba su hita minhum daga cikinsu a samu da'i wato su jama'a waɗanda za su hita ai jama'atun wa kasal baquna a samu wasu jama'a su hita wasu kuma su zauna li yatafaqahu fi dini don waɗannan da sun ka zamna in qur'ani ya sauka sai su koyi addini wal yanzuru qawman don su gargadi mutanen su waɗancan da sun ka tayi wurin yaƙi wanda qur'ani ya sauka ba su nan idza raja'u ilaihim in sun ka dawo wurin su ne gazo daga wurin yaƙi bi ta'limihim ma ta'allamu don su koyar da su abinda sun ka koya ga annabi ne da hakami na hukunci-hukunci. la'alam ya zama ko cewa su za su kiyayi iqaban lahi azaba Allah bin tisali amrihi wa nayi. da bin umarnin Allah da kuma nisanta abin da ya hana qala ibn abbas ibn abbas ya ce ba hadhihi wannan maksusa bantatta aya ce bisa raya da ƙananan yaƙoƙi wallati qablaha wanda take gabaninta kuwa da nayi an takallufi wahidin wato hani ne ga jinkirin koda mutum ɗaya fima idza kharaja annabi in ya za annabi zai hita wato in annabi zai fita to ba wanda zai zauna sai wanda ya zan ba yadda zai ya tafi amma in annabi zai tura wasu shi ya zamna to rabawa aka biyu rabi su tafi rabi su zauna don inda duk annabi yake qur'ani na sauka so da yawa annabi na sauka wani karkashin itaciya don ya huta sai ayoyi su sauka nan ko kan hanyar makka ko kan hanyar tabuka ko kan hanyar khaibar ko kan hanyar hunainu ko kan hanyar da'iba gashin dai wuraren da annabi ya tafi yaki shi yasa in ka ɗauki tafsirin ɗanɗawi kana karantawa za a ga ya sa hotunan wurare in aya ta sauka ga annabi ƙarƙashin itaciya to ɗanɗawi sai ya yi hoton wannan itaciya sannan ya rubuta ya ce ga surar itaciyar da annabi ya sauka ƙarƙashin ta yana hutawa Allah ya saukar da aya kaza in yana gindin wani dutse ne to sai ya yi hoton wannan dutse sai don ya ce ga wannan dutsen wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya saboda ya sai da ya kokari ya yawaci duka wuraren da annabi ya tafi waɗanda ya duba ga tarihi annabi ya je wuri kaza annabi ya je wuri kaza sannan ya komo ya karanci azbabun nuzuli na tafsir na ayoyin qur'ani sa'annan ya zo ya zauna wajen rubuta wannan tafsiri nashi don haka duk inda aya ta sauka sai ya yi bayanin wurin ga sababin saukar ta kuma ga yadda ta sauka ta samu annabi cikin hali kaza ko cikin lokaci kaza to na'am يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر ويجدوا فيكم واعلموا أن الله مع المتقين. To kun ga wannan aya so da yawa takan yi wa musulmi amfani. Ko da ba lokacin yaƙi ba, Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda kun kai imani qatilul ladina yalunakum ku yaƙi waɗannan da suke kusa da ku minal kufari na kafirai ai la aqrab fal na kusa waɗanda sun kai kusa minhu daga cikin su wal yajidu fikum gilza lalle su samu kausasawa daga gare ku ku kausasa musu ku matsa musu ai shidda ai aglizu alaihim ku kausasa musu wato ku matsa musu wa'lamu ku sani anna allaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron Allah bil auni wan nasr kun ga lokacin da aka yi rikicin zangon katab a zangon abin nan rikicin kafancan wato kafirai waɗanda a zaune kaduna da waɗanda a zaune zaria da waɗanda a zaune abin nan suhuntuwa haka tsina lokacin kaduna ce tana game to wannan lokacin lokacin rikicin kafancan kenan kane a yi na zango kahirai sun ji daɗi sun kashe musulmi kuma gwamnati ta ɗamre musu wasu to lokacin da aka zo an kai rikicin zangon katab da yake musulmi sun samu darasi da wancan wancan abin da an kai to da an ka taro an ka ba su kashi a nan kaduna da sauran wurare an kai ta kashe su to kaga yanzu kaduna ta zauna lahiya kafiri ba zai sake yarda ya ce zai fada da musulmi ba don ya san kwanan wasan sannan kahirran da azzauni cikin musulmi cikin tudun wada yanzu babu ko guda duk wani dan sauran zaria wanda adda gida cikin tudun wada ya sai ya koma sabon tasha ko hanyar rumi amma mu mutanenmu da sabon tasha suna can zaman su kuma ina zaton irin wannan ya taba faruwa nan garin nan yan shekarun baya hudu ko biyar da sun kauce tun da aka yi wannan kwama talar ina ganin an zauna lahiya yanzu wani ba zai taba wani ba kun ga irin take nan amma da ana na ana sassafta ragama da yanzu kila sun kai wajen su ce masallacin gaba wurin tsahin kakanninsu su kamar yadda ake inda yanzu in an ka buga an ka bada wuta sosai to kowa zai san matsayin kowa to sai a zauna lahiya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza alqantum wa shuddul wasaqa ma man nan ba'du wa imma bida'a hatta tada al harbu awzara to da an yi haka za a aje makami kowa sai ya zauna dan kowa ya san shi musulmi ya san in ya tsokano ta za a yi dauki ba dadi shi kahiri ya san in ya tsokano ta za a yi dauki ba dadi sai a zauna lahiya wannan sai ya taimaka ga kowane bangare amma in ba haka ba wato ba a zama lahiya shi yasa Allah ya ce to a matsa musu eh an ka matsa musu ka ci wuya to sannan za a zauna lahiya sai su rinka yin abin su cikin hankali amma in ba gidan shi kahiri wawa ne wayo gare bai da hankali kahiri wayo gare bai da hankali ko da ko da abin alheri kai ne sai ga ko da ya diba ga ai wawa ne da san ciwon kai ne ba diba ya bane kaza ko kuma ya ce tsoro ne haka shi yasa ka bashi e musulmi ne za ka yi mai abu ya ɗauka kai kana da karinci ne don shi in ba wani abu ta kama bai iya maka abin kirki to zai ɗauka kowa haka yake da Allah ya samu gane ba mu ci gaba wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu alihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يتبشرون Wai za ma unzila suratun ko yaushe an ka saukar da sura min alqur'ani ta cikin qur'ani wa minhum daga cikin munafiqai man yaqulu akwai wanda ka tambaya li ashabi ga abokan zama ne za da izgidi yace ayyukum zadu hadhihi iman cikin ku wane ne wannan aya ta kara mai imani ai tasdiqan qala ta'ala sai Allah ya ce ba amman ladina amanu amma waɗanda sun kai imani kam fazadanhum imanan ta kara musu imani da tare da imanin da suke da shi a can da wa hum yastabshiruna kuma suna albishir su suna masu albishir suna farin ciki bi hada sauka wannan aya wa amma allazina fi qulubihim marad wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun wa amma allazina fi qulubihim marad amma waɗanda rashin lahiya na munawanci yake cikin zukatansu wato masu rami ƙida kenan fazadan dan rijisan sai ta ƙara musu ƙazamta ila rijisan zuwa ga ƙazamtar da suke da shi ai ta ƙara musu kahirci zuwa ga kahircin da suke da shi na da wa matu wa muhassu mutu su kafiruna suna kafirai babu tuba dan duk wanda ke izgiri da ayoyin Allah to da wuya Allah ya bashi dama shi tuba na'am awala yarawna anna ladhi yaqul amin ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون سن شنسو منافقي باسو غني ko kuma su muminnai ba su gani in ko dai ka ce afala ya rauna su munafukai kenan afala ta rauna ko ko ku muminai ba ku ganin halin su su waɗannan munafukai annan su munafukai yubta nuna ana jarraba su ana bikino su fi kulle amin ko kowace shekara marratan aw marratayn so ɗaya ko so biyu bil qahdi wal amrar ko a saka musu fari ko a saka musu rashin lahiya sun malaya tubu na sannan duk da haka ba su tuba daga munafuncin su wala hum yadhakkaruna kuma ba za su wa'azantu su yi tunanin cewa wannan abin da ke samun su saboda munafuncin da suke ba su tunanin haka وإذا ما أنزل سورة وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صاب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزل سورة كل شيء أنك سوكت سورة wato in Allah ya saukar da sura fi ha zikirhum cikin suran nan da ambaton su wa qara annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya karanta wannan sura nazara ba'dhum ila ba'd sai sashen su duba zuwa ga sashe yuridun alharaba haraba suna nuhin za su gudu yaquluna sai su ce hal yarakum min ahadin shin ko akwai wanda ke ganin mu ne yanzu inda muke in mun gudu akwai wanda zai gane mu idan kumtu in mun tashi fa in lam yarau ahadun qamu in ba wanda ya gansu sai su tashi wayan illa in ko ana ganin su sabato zai su zauna zaman dole amma kama ana kuɗa su da guduma a kai ga kai don ba su jin qur'ani sun man sarafu sannan su tashi ala kubrin su koma gida suna kahirai bisa kahircin su sarafa Allah qulubahum Allah ne ya juyar da zuciyoyin su anil huda daga barin karɓar shari'a bi annahum qawmun don su mutane ne la yafqahun wanda ba su fahimta alhaqa gaskiya la'adami saboda rashin wato tadbirin saboda rashin lura su ba su da lura ta mu ci gaba laqad ja'akum rasulun min anfusikum na'am azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun wallahi haqiqa manzo ya zo muku wanda yake manzon nan min anfusikum daga cikin ku shike minku ɗaya ne daga cikin ku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum kuma duk abin da zai wahalshe ku abu ne mai nauyi gare shi annabi bai son abin da ya cutar da mutane baya so ai ana tukum wa mashaqqatukum wato wahala ku da wani jidali naku walika ku makaru da haduwa ku da abin da ba a so duka azizun alaihi harisun alaikum kuma mai tsananin kwaɗayi ne akan ku an ta hata duhu zan kun shirya bil na ra'ufur rahim mai tsananin tausayi ne mai jin kai kuma ga mu'minai shi annabi halinsa kenan na'am فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم bayan tawallau idan sun ka juya baya adal imani bika daga barin yin imani da kai da kulka ce musu hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa babu abin bautawa ga da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu kuma gare shi ni dogara bihi wa sikitu da shi na amince la bi gairi ba da waninsa ba wa huwa rabbul arshi shine ubangijin al arshi al kursi shine kujeran mulki al azim wanda yake mai girma khassahu bizikr ya kebance al'arshi da an ambato li annahu azamul makhluqat domin shine mahi girman halittun da Allah ya halitta duk abin da a halitta ba wanda ya girma al'arshi rawa al-hakim hakimu ya rawaito hadisi fil mustadrak cikin littafin sa mai suna mutarku sayyain an ubayy ibn ka'ab daga ubayy dan ka'ab qala yace akhiru ayatin nazalat karshen ayar da ta sauka ga qur'ani da qad ja'akum rasulun ila akhir sura eh shi a ƙarshen aya wadda ta sauka eh to wannan sura suratu tauba ko suratu saifi ta ƙare sai kuma wannan sura da za mu shiga wadda mahi yawan malamai ke kiranta suratu tauhidi da ita kuma suratu yunusa tana magana ne akan aƙida sahihiya tana magana akan sahihiya aƙida min awwalha ila akhiriha eh, sahihiya aƙida suratul yunus Makiya, wa ayatu ayoyinta tis'un wa mi'a wato tara ne dari da tara a ko kuma dari da goma har zuwa ƙarshe ko dari da tara ko dari da goma gwargwadon khilafa ta makaranta mai riga mun gabatar da bayanin cewa sura ce wadda take magana akan aƙida akan tauhidi to mu ci gaba سورة يونس عليه السلام مقيتهم وعيمئتهم وتسع آيات نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله ما رحمة ما يجنكي ألف لام را Allahu mu bi muradihi bi zalika Allah shine mai sani da abinda ya yake nuhi da wannan alif da lam da ra tilka ay hadhihi al-ayat wadannan ayoyi ayatul kitabi ayoyin littafi ne alqur'ani al-hakim wanda yake bayyanannen littafi mai dokoki dalla dalla للنبي أعجبا نوحي إلى رجل منكم أن وبشر الذين آمنوا وأن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين أكان للناس عجبا شن ما زما أبن ماماكي ga mutane wato mutanen nan mutanen makka wannan tambaya ta Ah, ajaban ne ce bin nazbi khabaru kana ya zama labarin kana wa bin rafi kuka ce ajabun ya zama sunan kana wal khabaru wa huwa ismuha alal awwal wato shine an auhaina wai don mun yi wahayi ai iya hauna ila rajulin wahayin mu zuwa ga wani mutum wanda yake mutumin nan minhum daga cikin su yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi mai wahayi anan jirin nasa da ce aka gargadi mutane khawwibin nasa ka tsoratar da mutane waɗanda suke kafirai bil azabi da azaba wa bashirin ladina amanu amma ka yi albishir ga waɗanda sun kai imani da anna lahum qadama cewa suna da bikin wato gabatarwa ta gaskiya inda rabbihim a wurin ubangijinsu ajaran hasanan lada mai kyawu ma qaddamu da abinda suna gabatar min al'amali na ayyuka masu kyawu qala al-kafiruna sai kafirai suka ce in hadha ko inna haza lalle wannan qur'ani wanda ya tattara akan waɗannan bayanai da sihirun mubin sihiri ne wanda yake bayyananne ai bayyini wa fi qira'ati a wata qira'a la sahirun wato mubin wal musharu ilayhi abin nuni zuwa gare shi annabi shine annabi ya ce sahiru shi annabi kenan ya ce sihiru ko qur'ani na'am إن ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ميا ثم استوي على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله يتي إن ربكم للي أبنجزنكم الله شيني الله allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halitta sammai da ƙasa bi ta ayyami cikin kwanaki shidda min ayyamin duniya na kwanakin nan na duniya ai fi ha ai bisa gwargwadon kwana shidda li'annahu lam yakun ma shamsun wala qamarun domin lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa wato rana bata kasance a wannan lokaci ba balle wata babu ko daya walau sha'a da Allah ya so ya halitta su laqawun nabi da mahatin da Allah ya halitta su cikin ido wal udulu anhu karkata daga halitta ta cikin wannan lokaci na wato kyautawa ido zuwa a ce an yi ta cikin kwana shida me yasa Allah ya karkata zuwa ga haka da ta'limi khalqihi at-tasabbuta don ya karantar da mutalikai bin abu sallu eh shi Allah wanda adda iko yayi cikin kyautawa ido amma yayi abu har tsawon kwana shida to balle kai rago saboda haka kada ka fara kira ka ce cikin shekara goma sai ka kawo gwamnati ha abin ya zama ya zama dan zani abin da za ka ci dan zani, eh kun san dan zani ko dan karamin zani, in an daura an rufe wai cibi ya hito waje in an rufe cibi duwaiwai su bayyana wato abin ya kasa kenan <laughs> kun gane ko wani hausa ce ta sakkwato abu ya zama dan zani wato ya yi kaɗan eh saboda haka in an fara kira ba wai haka za a yi ta gartsatsama mutane ba a ce dole sai an cire za mutane ra'ayin da ake so su hau a'a wani mai kira in ya zo zai yi ta kira ne Allah shi zai sa mutane su amsa kiran su zo su bi ka domin in ka tuma da gajeren kawa ka ce za ka tsallaka babban rami sai ka fada ciki sai ka fada ciki shehu dan hodiyo lokacin da ya yi wa'azi yi ya gama karatu yi a ƙasar nan duk zauren da a ƙasar nan na karatu ya leƙa ya karanta abin da ake karanta yana da shekara 22 shekara 22 to sannan ya zauna yana kira bayan shekara na 22 ya zauna yana kiran mutane har tsawon shekara 30 Talatin. sannan an ka zauna an ka yi ta gwagwarmaya an ka yi ta yaƙe-yaƙe an kai na shekara goma sha ɗaya ga shekara ashirin da biyu ga shekara talatin ga shekara goma sha ɗaya nawa kenan shi kenan ya cika daula ta kawo an samu cibiyar daular musulunci ta kawo nan ƙasar hausa sannan an samu digo-digo an kafa nan abin nan bauchi an kafa nan damaturu an kafa nan katagun an kafa abin nan nan yola an kafa jalingo garuruwa dai an samu kowane gari na sarkin musulmi wato gwamnan gwamnan shehu dan hodiyo an kawa kano an kawa hadeja an kawa daura an kawa abin nan zare an kawa katsina an kawa bidda an kawa ilori to sannan da can hida kwata sakkwato abdullahi dan hodiyo an riga an kawa gidan musulunci a gwandu an bar almajirai suna nan suna aiki daga nan har cikin har zubu ba ta can cikin abin nan kasar malabin inda ake ce mada homi yanzu jamhuriyar abin nan da homi sannan nan wajen abin da ya shahi eh, nijar har agadar daga nan har abin da ya je mali duk an samu daular musulunci ta kamu to allah ya washe da hodiyo cika an zo an gina harkwatar musulunci sakkwato ya zo ne ya zauna ya ƙi da shekara biyu allah ya mai cikawa shekara ta biyu sakkwato biyu ta ko ba shi ya sa da sakkwato ya sa da sakkwato shi yana sifawa da ya tsara in ka duba za ka yi wanda ya zo sokoto zai ga masallacin juma'a biyu kusa da kusa to wannan masallaci na kowa gidan sarkin musulmi na ake ce tsohon birni na sokoto ta asali to da shehu zai taso sai aka ce to garin da aka yi birni bai isa saboda aka sai aka zo bayan birni sai aka ƙara ɗiba daga ƙofar kaɗe zuwa ƙofar aliyu zuwa atiku zuwa ƙofar taramiya sai aka yi ƙari da aka yi ƙari sai shehu ɗan hudu ya zo ya zauna nan bayan birni don haka sai aka yi masallacin juma'a ana cewa masallacin shehu da akwai katanga tsakanin sakkwato sabuwa wato tsakanin tsohon birni da sabon birni yanzu haka in ka zo cikin sakkwato in ka tambayi wanda a dan sakkwato wanda ya sani zai iya faɗa ma iyaka inda sabon birni take da tsohon birni gidan shehu dan hodiyo hubbare da masallacin shehu dan hodiyo duka suna cikin sabon birni don haka waɗannan masallatan biyu ba gari guda suke ba wannan yana garin sarkin musulmi bello wanga na garin shehu dan godiyo da akwai katanga tsakanin su waɗannan mutane suna sallah masallacin su a cikin birnin su waɗannan na sallah cikin masallacin su to amma da yake gari guda ne kamar ƙari ne an kai sai aka bar wannan katanga ta tsakani ta faɗi amma waccan sai waccan katanga wadda ta haɗa garin gaba ɗaya ita ake bi ita ita katanga sakkwato kun gane ko wani na iya hujja ce an ce ba a masallaci kusa da kusa to ai ga masallatan sakkwato to masallatan sakkwato tsohuwa da sakkwato sabuwa daban-daban suke da kun gane ai to saboda haka kun ga haka ake rayuwa addinin musulunci dole ne a yi tawa mutane bayani a hankali kuma a ɗauko aƙida ta ƙwarai kada ka ɗauko wa mutane aƙida da ba tun tunda ba arna ba ne in ka zo kana da awa cikin musulmi dole ka tsaya ka lura da yadda suke tahiya shehu dan godiyo lokacin da ya bayyana ƙasar nan babu wata ɗariƙa wadda ake sai ƙadiriya don babu a zamanin shehu dan godiyo don da shehu dan godiyo da shehu tijjani sun yi zamani lokaci ɗaya shehu tijjani ya ba shehu dan godiyo shekara goma sha tara da haihuwa sannan ya riga shehu usman dan godiyo mutuwa da shekara biyu sau tijjani ya mutu shehu dan hodi wato eh, abin nan hijira dubu daya da dari biyu da shekara talatin shehu dan hodi ya mutu hijira dubu daya da dari biyu da talatin da biyu da shekara biyu a tsakaninsu an haifi shehu tijjani hijira na da shekara dubu daya da dari da hamsin an haifi shehu usman dan hodi hijira tana da shekara dubu daya da dari daya da sittin da tara shekara goma sha tara a tsakanin shehu dan godiyo da shehu Tijjani. shehu tijani ya shekara tamanin sannan ya mutu shehu dan godiyo ya shekara sittin da uku to saboda haka amma da shehu ɗan godiyo ya zo sai ya kula da abu biyu bai yarda ya kauce daga mazhaban maliki ba sannan bai yarda ya yi kwandemin ɗin ɗariƙa ƙadiriya ba don da ya yi kwandemin ɗin ɗariƙa ƙadiriya da da malamai bai kama faɗa har ya tsuho bai ci nasara ba da ya ce sai ya canza mazhaban maliki ya dangane rigima da malaman kasar nan har ya mutu ba a gane abin da ya nuhi ba amma da ya zo sai ya tsare mazhaban maliki ya tsare ta kai da kawa duk wata wanda zai bayar da mazhaban maliki sannan yana alfahari da shi dan kadiriya ne har littafi yayi cikin fulatanci wanda shehu abdullahi dan gode ya mai da shi cikin harshen larabci yana nan abin nan ta yabon sida abdulkadir jadani in ka diba cikin tazinu arqati na shehu dan abdullahi dan gode za ka ga wannan waka wanda yayi amma ƙarshe yake cewa arabtu mali afi wa shehi ujmatan wato ya mai da abin da dan uwa ne ya rubuta da ajamanci shine da fulatanci shi kuma mai da shi da larabci cikin bayaninsa to saboda haka in za a awa mutane wa'azi koko ana so a kira mutane su taimaka akan daular musulunci to dole a kira su da abin da sun kasaba saba muddin ka tarar da mutane musulmi to duk mazhabar da suke bi in dai kana so ka ci nasara su baka goyon baya to ka yarda ka ce zaka yi kwandemin din wannan mazhabar ka kawo sabuwa ko mazhabar shafi'i za zaka to da ita yanzu kasar nan kai kira da ita ba za ka ci nasara ba na sha muku misalin wannan idan ka zo yanzu yare masu karatu islamiyya sai ka zo <coughs> sai ka rubuta ga allo kace bari dan alwala hudu ne hudu kace hudu ne to yaren da sun ka karanta kawaidi sai su ce a mala an ce bakwai ne to kaga da su zaka fara rigima to da zaran sun koma gida sun ka ce ma uwayensu malam ya ce marillan alwala hudu ne gobe ba ka ganin dan kowa makarantar ka duk za a wajen ya ce wannan ba yahude ne kun gane ko to ga wata mazhaba hudu din ne saboda su aka ambata cikin alkur'ani sauran duka daga sharuɗa ne ko wajibai ko sunnoni kamar irin su niyya kamar cuccuɗawa kamar gaggauta ba su ne ciko ba ga waɗancan hudu da aka ambata ba su rubu juwa kun waye da kun ilal malaiki wan sa hudu usukum kun da kun ilal kabaini su a hudu da suka ruwa qur'ani to ganiya biyar kenan ciccudawa shidda gaggautawa bakwai to ga wata mazhaba waɗannan za a ɗauke su ko a sa su sharuɗa ko a sa su sunna ko a sa su wajibai ba zo cikin farillai ba to ka in ka ɗauko wannan mazhabar kace ita za ka yi aiki da ita to sai kai ta rigima da 'yan yara tukuna kamin a kai ga uwayensu kun gane ko amma in ka tsaya ga mazhabar ta maliki sai ka yi kokari ka hito da tarihin ka karanta usuli dinta sai ka gyaggyara abin da kake so ka gyara ba tare da ka rabu da mutane ba sai ku tai tare domin baka kawo gwamnatin musulunci kai kadai ko kai waye dole sai ka samu goyon baya kuma goyon bayan nan na musulmi ba na kahire ba kahiri bai goya ma baya ka kawo daular musulunci in yanzu ka ɗauki kwariya ka ba mutum goma ka ce biyar su azata ga kai kace biyar kasu bari to ba ta wuce gwiwa eh, kace tsage ma a ce ta karhe ce amma ba ta zuwa ga kai don da duk waɗanda sun kai yunkura waɗannan dannewa za su yi to zai kai ta ga kai ka ce waɗanda su danne kuma wanda zai mai da abu ƙasa ya yi ƙarfi bisa ga wanda zai ɗaga shi sama don wannan dama duka ɗaya zai ya ƙara ma abin nauyi a yi ƙasa haka yake duk wanda yake zai yi kira cikin musulmi amma ya saba musu ba za a saurara mai ba sai da dukkan faɗi ce ƙarya haka to wanda bai da ilimi sai ya zan ya rikice shi ba zai gane ba shin kai adda gaskiya ko wancan sai in ma ya gaji da hayane ku sai ya zama ne kai duk abin da ya gane shi ne kun gane ko to Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ilaihi ya jami'a wa ala ya haqa na'am innahu yabda'u wa khalqa thumma yu'iduhu yajzi alladhina amanu وعملوا الصالحات بالنكسر والذين كفروا لهم شراب من غريم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ba mu ida fassara waccan aya ba muna cikin bayanin Allah ya karantar da mutane ya halitta sama da ƙasa cikin kwana shida don ya nuna musu don abu sannu sannu a cimma manufa to sannan ya ce su mastawa sa'annan Allah ya daidaita alal arshi akan al'arshinsa istiwa an yaliku bihi daidaita wadda ta dace da shi kun gane imamu suyudi ya ba abin yadda yake Allah ya daidaita kan arshi domin shi ya zama lahiya ka ce eh ya daidaita baka ga Allah ba baka ga al'arshi ba balle ka san yadda abin yake iyakarka dai eh ya ya faɗa eh to na yadda shi kenan ka tsaya nan wannan ku ba wahala ya ce ya daidaita na yarda to maimakon ka tsaya kana gardama a ce a'a ba daidaita yayi ba ga yadda a'a batta da take ka zauna lahiya kun gane ko shi yasa malamai suke cewa ɗariƙatu salafi aslamu wa ɗariƙatul khalafi a ƙayasu wato hanyar salaf sahabban annabi tabi'in tabi'in tabi'in har zuwa karni uku ya yi zaman lahiya su sun ce ya daidaita amma ba sun yadda daidaita take ba ga ya yi zama lahiya su ko ina suka ce ba daidaita ya yi ba ya rinjaye abin ya yi komi kari da sauransu to wannan ta yi zama kiyasi amma zama lahiya ya yi kiyasi kun gane ko zama lahiya ya yi ka tsaya kiyasi kiyasi to kiyasi mi za yi Allah za ka wa gyara ka nuna mai kayi sani ya shi wai ya daidaita to Allah ma baka gan shi ba baka ga al'arshin ba balle ka ga inda ya hau al'arshin ya daidaita balle ka yi misali to ka batta yadda take ka ce baka san yadda abin yake ba ya zama lahiya eh dan da ka tsaya kana kewaye kewaye yanzu kana fada cikin taban da baka ta eh an gane ko yudabbiru biru Allah shi yake shirya al'amurra bainal khalaiq tsakanin talikai ma min shafi'in babu wani mai ceto ya shafa li adam wanda zai ceci wani illa min ba'da izni sai bayan izinin Allah sai Allah ya izini raddu liqawli wannan raddi ne ga magana kare suka ce innal asnama tashfa'u lahum wai guma kansu su za su cece su zalikumul khaliqul mudabbir wannan mai halitta mai shirya al'amuran nan Allah shine Allah rabbukun kuma shine ubangijin kuma ya tarbiyyar ku fa abuduhu ku bauta mai shi kaɗai kar ku hada shi da kowa abala tazakkaruna shin ba ku azantuwa ku fahimci abin da Allah ka nuhi cikin waɗannan al'amura ilaihi ta'ala marji'ukum mako zuwa gare shi take madaukakin sarki shi kadai jami'a dukkan wadan lahi haqqan wannan alƙawari ne wanda Allah ya alƙawanta kuma alƙawari na gaskiya innahu yadda lamari yake yabda'ul khalqa shi Allah yana farar da halitta halittu bada'ahu bil insha'i shi ya kage halitta su ya kirkiro su sun mai idu sannan kuma shi zai sake mayar da su bil ba'd tashin kiyama da ya jazi allazina amanu wa amilu salihati don ya sakan kama waɗanda sun kai imani sun kai ayyuka na kwarai bil da adalci na kafaru waɗanda sun ka kafir da lahum sharabun min suna da abin sha na ruwan zafi ma'un baligu nihayatul harara shine ruwa wanda ya kai matukar tafasa wa azabun alim sannan da azaba mai raɗaɗi da ma kanu ya furu da abinda sun kaza suna aikatawa na kafirci ai da sababi kubrin ai saboda kafircin su na'am والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء Allah shi ne wanda ya sanya rana ta zama mai haske za ta biya ai nur shi ne haske wal kamara nura Allah ya sanya wata shi ko ya zama haskensa nur wato haske wa qaddarahu manazila ya qaddara ma wata wato masaukai samaniyatun wa na manzilan wato manzila ashirin da takwas fi samanin wa ishirin laila cikin dare ashirin da takwas min kulli shaharin kowane wata wa yastatiru ne yana fakuwa dare biyu in kana sharu salafi na yauman in ya zan wata mai kwana talatin ne au lailatan ko ya faku dare guda in kana tis'atan wa ishirin na yauma in ya zan mai kwana ashirin da tara ne wato ya dare guda ba a gan shi ba amma wannan ilimi ne na geography na inda shi mai rubutu yake zaune shi ne masar kun gane ko wannan cewa wata na kwana biyu ba a gane ba in zai kwana talatin ko ya kwana guda babu shi yamma babu shi gabas in zai kwana ishirin da tara geography ne na ƙasar masar in ka yi gabas da masar in an ka sa abin aunawa sai ya canja in ka gangaro ka yi yamma da masar kamar sudan ko nan chadi ko najeriya sai an sake yin wani yana yiwa ya bada ba haka ba domin kamar yanzu in ka yi arewacin duniya irin ƙasar europe irin wajen turai na ingila da abin da ya wuce ya tafi america akwai inda ba sa ganin wata sai ya kwana bakwai da tsayawa sannan su gan shi sannan in ya kai ashirin da biyu zuwa da uku kuma ya ɓace musu ba su ƙara ganin wani sai sabon wata sannan akwai inda yake kuma wata bai ɓoyewa gare su sai dai ya zama ƙarami kuma ya sake komawa ya ta girma babba kaga imamu suyudi bai je waɗannan wuraren ba da ya je can wannan wurin da bai rubuta wannan ba don zamani ne babu jirgin sama balle mutum ya tafi garuruwa masu nisa ya ga yadda abubuwa suke kun ganin inda muke ƙasar mu ta najeriya ba a taɓa lokacin da dare ya yi awa goma sha shidda ba sai dai ya zama da sha biyu da rabi kamar yanzu yanzu dare ya yawa rana ita gajeruwa to amma na je kasashen turai lokacin da dare awa takwas awa takwas in an cire awa takwas cikin goma sha biyu saura nawa saura hudu ko to hudu din nan sai a ƙara mai yini sai zama awa goma sha shida wato dare zai abin nan rana za ta zo ta shiga cikin dare kamar can da Allah ya ce yulijin laila bin nahar wa yulijin nahar bin layl to Allah ya sa can bangaren su dai eh, rana za ta zo ta shiga cikin dare har ta ciwo awa hudu cikin dare ba mai awa awa takwas dare kamar kamar yanzu in aka yi sallar magariba in ka zauna kana hira da mutane a bayan isha'i kana zaune sai ka ji an kira sallah kuma shi gari ya waye rana abin nan sahiya ta yi to za ka tafi ka yi sallah asuba ka koma ka yi ta bacci har ka gaji sai ka yi bacci na awa hudu ka tashi kare takwas bayan sallah asuba za ka yi sallah kai bayan ka yi sallah ka je ka kwanta kare ka yi bacci na awa hudu sannan ka tashi in ka tashi shikenan kare takwas ka tafi ofis ka je ka yi ni zama kamin karfe biyu ta yi ka wahala haka wata shekara mun je wata ƙasa eh an ka je an ka bayan an yi wannan baccin na awa hudu sannan a tashi a ta yi ofis a je can a yi awa takwas ofis a dawo gida a zauna a ci abinci a kwanta a yi bacci karye hudu kuma a koma ofis ƙarye hudu a koma ofis za a dawo a yi sallah in an kai sallah a zauna a kwanta a yi ta bacci sai an gaji da bacci sannan a tashi a yi sallah a la'asar a koma ofis a taso kusa da magariba amma dai kan babu aiki